caramba. Assalamu alaikum masu sauraron barka da warhaka kuna sauraron shirin labarin matasa na wannan ranar Asabar 28 ga watan Mars daga nan ɗakin maganar studio Kano. Ni ta ku Fanta shan suna ta dogora ta Aisha Hamadu Aisha da fatan kina cikin ƙoshin lafiya. Da dama Fanta wani irin labaru ne kika kawo mana a wannan sati? To Aisha da farko zamu mu zanta akan wata muhawara da matasa an sa kai a harkar kare muhalli suka gabatar. a cikin takaitaccen rahoton mu za mu da kungiyar likitocin matasa ke gwagwarmaya wajen kokowa da wannan annobar ta coronavirus kamar ko da yaushe za mu rufe mu da labarun wasannin motsa jiki. Dangance da wannan annobar ta cutar coronavirus a ƙasar Nijar an ɗauki dokoki kamar haka inda ana son mutane su yawaita wanke hannuwansu sannan kuma an haɗa haɗuwa wuri guda. Wayya ne matasa na ƙasar Nijar suka ga wannan dokokin da aka sa. Mu saurari wannan rahoto na Zainabu Abdu. To muna mutunta matakin daidai wa daida sai dai wacan gaisuwa ne muke samun yal matsala. Matasa mun saba da haɗuwa a fada akwai wasu abokai da ke neman su ba mutum hannu idan ka ce a'a ba za ka ba da hannu ba sai su ɗau lamarin kamar ba su ji daɗi ba. Eh, Ni a nawa bangare gaskiya na ɗauki matakai na rigakafi sau da kafa kamar wanke hannuwa kuma idan na tara kan toshe bakina da gefen damtse na. Matakan suna da wuya bisa wasu matsalolin rayuwa a yau da kullum gaskiya matasa ba su samu bayani ba. A cikin satin da ya gabata kimanin matasa ɗari uku ne suka halarci wata muhawara akan jigo kamar haka ruwa da sauyin yanayi. Yar uwa ban kaci lumfashinka ba wai kin san da cewa an hana haɗuwa wuri guda guda fiye da mutane hamsin dangance da wannan cutar ta coronavirus. Eh mana ke ku Aisha, amma ta hanyar yanar gizo ne suka gabatar da muhawarar tasu. Bar dai ki saurari karin haske daga bakin Sani Ayuba, shugaban kungiyar matasa an sa kai akan harkar muhalli wato GVE. Kowace shekara muna shirya ayyukan tara matasa kan harkokin kula da ruwa, kalubalen gurbacewar muhalli wannan shekara tare da yanayin da ake ciki mun shirya bukukuwa na kafin lokaci muka tsaida domin aiki da matakan matakan rigakafi da gwamnati da hukumomin kiwon lafiya suka ɗauka. Mun ɗauki niyyar tsaida ɗaya daga cikin ayyukanmu taro da ya kamata a yi a jami'ar Yamai domin yin sata yanar gizo ta dama gare mu na gwajin wannan hanya a karan farko. Mahawara ta yanar gizo kan taken ruwa da sauyin yanayi wanda ja hankalin mutane sosai abin da ya ba mu damar kai ga mutane dubu uku ta shafukan sada zumunta. Ta wani bangaren na da ba satin da ya gabata babbar tashar maraɗi da ke kusa ga wani wajen sayar da isansi ta yi gobara kuma kimanin shaguna guda goma sha biyar ne suka kone kurmus. Subhanallah wannan tashin hankali har ina ya ma shafi waɗansu matasa na wannan birni mu saurari wannan rahoto da abokin aikin mu ya haɗa muna. Wata gagarumar gangaru ta ce ta haske saman birnin maraɗi a tashin gobarar daga wani shagon ajiyar man feta ne na sarandi gobarar ta bullo kamar an watsa gari kuma ta bi shagunan ɗaya na bin ɗaya. Sani Umaru Wani matashi da ke kula da shagon mahaifinsa inda ake sai da yadudduka wannan bala'in ya so sa mai zuciya sosai. Bayan mun gusa daga nan da aka ce mu shagon nan muka can sun kama da wuta. Lokacin da na zo nan wayajen 0R na zo nan wurin. Lokacin da na zo wuta tana mota ɗaya an ce ta zo ta ta zuba ruwa wuta ma ta ƙara tashi aka zo ta biyu su ma ana zuba ruwa suka ƙare. Inda mu inda ma a ce ma ruwan ba su kare ba gaskiya muna iya samun kayan mu ko ba gaskiya ba ya dumu wanda muka yi asara dai sai yana iya kai kimanin miliyan uku ko miliyan biyu da rabi. Daga jin labarin cikin dare mai kula da tashar da hukumomin garin suka isa inda bala'in ya afku lamarin na ɓata rai sosai a cewar Alhaji Hassan Musa wannan ita ce gobara ta uku da tashar ta fuskanta. Dama suna niyya wasu da abubuwan su ɗauki mataki wanda isansu ba da zama ba da zama cikin wa'annan shagunan saboda Allah inda saboda Allah ake. Wata yanta uku ce wannan. wani nawayin ma an yi wannan banna eh, yau da shekara ko nan ma wajen shago wajen sha wani abu suka tuye. Waga gobarar ta ƙarshe da ta afku a tashar maraɗi idan abun a yi kiyasi ne isansi ba zai makwabtaka wuri guda ba da shagunan da ake kasuwanci. Matasan ƙasar Nijar na ta neman hanyoyin kare kansu da ma sauran jama'a da annobar coronavirus. Suna yin haka ne ta hanyar wayar da kanun mutane akan yanar gizo da kuma tattara ababen da za su amfani al'umma domin rarraba musu. An yi haka ‘yar uwa domin ƙungiyar matasa likitoci na ƙasar Nijar suna ta kokowa dangance da wannan cutar ta coronavirus domin ƙarin haske mu saurari wannan rahoto da abokiyar aikin mu ta haɗa mana Samira Ru'afi. Tun bayan da aka sanar da cewa cutar coronavirus ta shigo Nijar matasa ko ƴan gwagwarmaya ko likitoci ko masu rubutu ra'ayoyin kansu a yanar gizo sun tashi haikan domin kawo nasu gudunmawa ga ayyukan kiwon lafiya. A ranar Litinin wasu 'yan gwagwarmaya sun kasance a unguwar Kwartagi. Muktar Aga Ahmed mu rubuta ra'ayi a kan yanar gizo kuma ɗan gwagwarmaya ya yi muna ƙarin bayani akan wannan yunƙuri nasu. Gaban wannan annoba ya kamata mu zama sojojin ƙasa a mu shiga a bisa niyya domin taimakawa hukumomin kiwon lafiya wajen yin rigakafi har ma da ɗaukar nauyin wannan muguwar cuta wadda a gaskiya akwai ta tsakanin mu akwai ƙwararru daban-daban waɗannan ƙwarewa za a iya amfana da su. Ko bayan matasa 'yan gwarmayya matasa likitoci su ma sun tabbatar da cewa a shirye suke su kawo nasu kokari a matsayin 'yan sa kai. Rashid Awal Isa shine jami'in kula da harkokin waje na ƙungiyar matasa likitoci na Nijar. Hanya mafi kyau ta wayar da kan mutane shine na zuwa wajen su domin nuna musu abin da ya kamata su yi. Kwartagi zango ne na farko na abin da muke son yi, wato mutane ne masu rauni na al'ummar Nijar wanda muka je wajen su Baya ga wayar da kai mun ba da taimako na kayayyakin rigakafin wannan cuta. Kayayyakin sun hada da bokiti, buta da sabulu. Abokanmu masu fafutuka yanar gizo ne suka sa hannu aljihu domin ba da nasu taimako. ko ya kasance cikin harkar rigakafi ko kuma wajen wayar da kan jama'a a game da ɗabi'un yaƙi da cutar coronavirus matasa sun kasance a dukkan waɗannan fannoni a yayin da aka nuna cewa tsofi su ne mafi rauni a gaban wannan annoba babban nauyi ya rataya a wayan matasa na yin rigakafi da cutar coronavirus ko kuma covid-19 gaskiya mun shinshina ma waɗannan matasa da wannan gwagwarmaya da suke ta yi yanzu sai mu shiga a fannin wasannin motsa jiki. sabilin wannan annobar ta coronavirus da ta shafi duniya ga baki daya an gusar da wasannin motsa jiki na duniya wato joy olympic da ya kamata su gudana a garin tokyo kasar japan daga 24 ga watan juye zuwa ga 9 ga watan uku na wannan shekara ta 2020 kasar japan ta sanar cewa ranar talatar da ta gabata da sadai shekara ta gaba idan allah ya kai muna rai kungiyar da ke kula da waɗannan wasannin kuma wato ceo ta amince da wannan hukuncin nasu muna tunatar muku da cewa kungiyoyin na gasar na tserere da kuma na iyo na america da kuma na kanada suna neman cewa a ɗaga ranar kun gasannin kuma sun faɗi da cewa ba za su aika mutanensu a ƙasar japan ba A nan muka kawo ƙarshen shirin labarun matasa na wannan ranar Asabar. Mun gode muku da sauraron mu da kuka yi za ku iya sake sauraron shirye-shiryen mu kan lamba mai uku biyu da biyar a kyauta idan kuna amfani da layin Airtel.